bayan haka kuma ya kawo wani hadisi ne da nan dan shafa kaɗan shi ma nuna cewa daga anas ne kuma wannan anas wai ya nuna cewa nana aisha bi ma'ana matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce a karbin rabin addini a hannunta ta nuna cewa wai a yi hankali da wannan anas saboda anas da anas sallallahu alaihi wasallam yake nan anas dan yaro ne dan yaro ne karami to ta yaya annabi sallallahu alaihi zai zana dan yaro yana ba shi irin wannan manya-manyan magana a sallallahu alaihi wasallam zana dan yaro karami yana gaya masa irin wayannan wayannan manya-manyan magana wai Anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya astaghfirullah wannan hadisi ban sun ina gani dai kan da shi kan da dai faɗa wa annabi sallallahu alaihi wannan hadisi dai da ba zan faɗa ba duk tun da shayi ya faɗa gaskiya ba zan shayi ya san wannan hadisi ba zan faɗa ba so yana min nauyi gaskiya baki na so ga ce wai Anas shi ya bada labarin wannan hadisi shi yasa kaga ba da mu mu shiga cikin wannan ba shi yasa ba da tsawon magana ba za mu doki abin magana zuwa ga Sheikh Din mu ji akan raddi ya zai yi to na biyu kuma akwai maganar da shi Sharif ba ke akan Muawiya a wanda ban sani yaushe Sheikh Din ya ji kamun haka dai amma mu ji me Sheikh ya kawo muna a yau a wannan sanarwa ne jama'a yau sanarwa ne za mu zo da karatu in Allah ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya maulana shek wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sauran wa'inda suke tare da mu a wannan shafi mai albarka rasulun amin sarki zaki mkk ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim al fatih al khatim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan uwa gashi yau rana ta juma'a sha tara ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda yi daidai da 23 ga watan 8 2024 miladiyan annabi isa alaihi salam kamar yadda sarki zaki ya faɗa wato yau kamar sanarwa ne sabila da ƙurewar lokaci da kuma abubuwa haka wanda karatunmu tana buƙatan a bata wato awanni masu dama amma duka duka bara mu wuce minti talatin ko arba'in ba kasantuwan yau rana ne ta juma'a nan da minti talatin ma mu za ka ga nufi masallacin juma'a shi yasa kuma ga masu sauraro kowa zuciya ta koma ga juma'a shi kuma zaki sun wayi gari suna shirin shiga wasu al'amura wannan karatu namu sunanta warware shubuhan almajiran mala abdul jabbar warware shubuhan almajiran mana abdul jabbar suna ɗaukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna fassara su ba tare da fassarar magabata ba kuma alkur'ani ma Allah ya ce akwai ayoyi mutashabihai a ciki masu rikitarwa wanda ba masu gane ma'anansu sai hai wanda suka tabbata a cikin ilimi wanda hmm. iliminsu ya kai ma ya tabbata to ina kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillahi duk wani ɗalibin ilimi ya san in an ce ilimi to kowane fanni akwai ma'abutan wannan ilimi din akwai malaman luga akwai malaman nahu akwai malaman hadisi akwai malaman tafsiri akwai malaman fiqh idan abu ya taso akan tambayi malaman fanni menene ma'anin wannan abu wannan hadisai wanda malam abdul jabbar ya zo dinga faɗan su har ta kaima alhamdulillah mun ta masa martani mutane yawa an ta masa martani sabila da bi tsari irinsa ana ganin ya dinga ɗauko waɗannan hadisai yana juya su kai da kasa ba amma abin mamaki da kansa ya dinga ce gwamnatin kano duk wanda ya kai ƙaransa wurin gwamnati akan abin da yake faɗa to yana ba ma shawara ma gwamnati ta haɗa shi da shi wannan kuwa san akwai wannan bidiyon ya ce gwamnati duk wanda ya kawo ƙarana ki haɗa ni da shi wannan shi ya jawo aka zo aka yi mukabala akan wasu manya-manyan maganganu da yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana tuhuma malaman hadisi su suka faɗi wannan maganganu aka zo aka yi zama da shi ya gagara kawo waje har hukunci gwamnati ta tsare shi aka ba shi shekara ɗaya da rabi afuwan zaki shimfiɗa nake yi yanzu zan shiga karatu shekara ɗaya da rabi afuwan zaki ya kuri ya gagara karo ina abubuwan amma abin mamaki yau sai ga yaransa sun ɗauko innan maganganu suna dawowa da ita ba su kai gaskiya mu waiwaye su ba ba don wai mu wani abu ne mu ba komai ba ne mu ƙananan almajirai ne amma malamai sun gama warware waɗannan maganganu amma a gurguje a gurguje maganan da ranar na zo na samu wani bawan Allah yana yi malam wane ne sunansa zaki na ji kamar kace daga Filatu yake sai don Allah wannan maganganu da kai dan Allah kan mu ya kai mu girmama kowa da da da mukami ba zan yarda su nan su zo su yi magana akan ka kuma haka kaga bai yi ba zaki shimfiɗa na yi ba wani magana na faɗa mara daɗi ba eh, shimfiɗa ne na yi ba magana ne mai faɗa ko suka ba bai faɗa ka da a mutum da farko ba mu taka birki ba ya zo daga waka ga eh. mun kasa rikewa shi za tun da farko ka wata muna gyara haka ne haka ne haka ne ba kuma yawa sunan malamin da ya zo na hannu na same shi na karatu abinda na iska na ji yake bayani a kai shi ne maganin da yake cewa anas bin malik babu wanda ya san shi cewa ba annabi bai san shi ba a eh, eh, bai san manzo Allah amma anas zai iya san annabi amma yawa annabi bai san anas ba amma anas ya san annabi sallallahu alaihi wasallam sakina haka yana cewa kuma duk abubuwan da Anas ya faɗa yana neman a kawo masa wani sahabi wanda ya magana akan Anas ya faɗa ka ko zaki eh, eh cewa shaidan da annabi yayi wa Anas cewa ga ni ga ta ga abinda da Anas yayi ka kyauta ka gyara kamar irin shaidan da Anas sallallahu alaihi wasallam ya kasa na Abubakar Umar da Abu Hurairah da sauransu ne a kawo wani sahabi da annabi ya san Anas haka to lallai wato a wannan magana da yake faɗa abin abin mamaki ne wallahi abin mamaki dalili sai dina anas dan kawo masa sahabbai guda hudu a taƙaice ne a yanzu kafin na kawo masa marji'i wanda suka yi magana a kan sai dina anas <laughs> a cikin sanarwa ma kenan na'am eh a cikin sanarwa ka gani ɗaya zaki ki duba littafi da ake kira kitabu kabulul akhbari wa ma'arifatir rijali na ka'abi idan ya duba wannan littafi zai ga wato in ya tafi can wajen shafi na shafi na ɗari hudu da biyu kitabu kabulul akhbari wa ma'arifatir rijali na ka'abi Mhm. sabitu sabitu al-bannani ya rawaito hadisi daga Anas bin Malik Anas din yace na zauna tare da Jarir dan Abdullahi Jarir dan Abdullahi sahabi yace Jarir mai ya kasance yana min hidima yana ce inni aikin ansara yasna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an la ara ahadan min illa adamtu shi jariru yana cewa wato na kasance ina hidima shi sai na ana ce jariru ya kasance na masa hidima kuma ya ce masai na ana na ga an samu mutanen madina suna shirya wani abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na ganin wani mutum daga cikinsu sai na masa hidima ji jaririn bin abdullahi an gane wato sabila shi hisa yake hidima wa sabila anas bin malik ya ga mutanen madina suna aikata wani abu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ya ga anas yana hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga mutanen madina eh kan je kan magana ya ga mutanen Madina eh. suna aikata wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ba na ganin wani ɗaya daga cikin su ni kuma ya na masa hidima su biya da sun hidima a Muhammad ka fahimci magana to tsaya to abin da yake nufi shi yasa bai ga Anas bin Malik shi ma yake masa hidima sabiya da Anas mutumin Madina ne shi kuma jari dan Abdullahi sahabi ne kaga yana tabbatar da cewa Anas ya zauna tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar kai ne zaki ce na ga mutanen Ghana sun yi hidima wa Shehu Ibrahim sai da haka ba dan gani mutumin Ghana ba sun yi na masa hujuma. sai da ya yi hidima da sun yi hidima wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim radiyallahu anhu ina fahimtar ka fahimci magana ne eh to shai in dai haka ne kamar misali in aka ce haka in kaga mutanen Ghana sun yi hidima ga Shehu Ibrahim idan kaga mutumin gane duka kai ma zaka masa hidima to ya kai cewa kamar iyaye na babadin mu su suka yi hidima wa Shehu Ibrahim ba ni ba amma saboda albarkacin su kai bini ko kuma a'a ya ga mutanen Madina ko to an shi bai faɗa ka ba wannan fahimtar ka ne duniya kafta sun cewa sai na ana hadimin manzo Allah ya sabi haka tunda mutanen Madina su hidima annabi abin da yake gwadawa sai dina ana yayi hidima wa annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane okay ka gane to wannan jarir dan abdullahi sahabi idan aka je gaba sabitul bannani ya sake rawaita yace kala abu huraira sidina abu huraira ya ce ma ra'aitu ahadan ashba bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ibn ummi sulaim yani anas sidina abu huraira na ce sahabi sosai yace ban taba ganin wani mutum da sallarsa take kama da na manzan Allah ko da yake ta sallah irin na annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kaman dan ibnu sulaimi shine Anas bin Malik sunan mahaifiyarsa kenan ummu sulaimi Abu Huraira sahabi ne ko ba sahabi ba sahabi ne okay ummu sulaimi nan ita ce aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya je wurin ta ko ita ne mahaifiyar Anas bin Malik ne Anas kenan na'am na'am ita ne mahaifiyar sai na anas kaga kaga wanga hujja yana da yafi wancan wanda ka kawo karfi saboda abin da sa inda ita tana dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sosai ai dole albarkacin ta annabi ya yi ya isa danta ke albarkacin ta annabi ya yi ne in in dai an ce tana da annabi na iya zuwa wurinta da sauransu ai albarkacin ta annabi zai iya isa danta kenan albarkacin ta annabi afwan albarkacinta annabi zai san ɗanta anas kenan to kaga wanga hujja wanda zaki <laughs> eh wanga hujja to me ya fi wacce <laughs> ka kawo <laughs> ai da ba eh a jama'a ku ya kuri network malam burandi da aka faɗi wanda dama ya kasa an yi tafakkuri kafin ka fito da abun kuma zahiri la'alla ya ce wancan ai kaga kai tunanin ka tace ai mutanen Ghana to ga mu Turaira eh, yana cewa ban taba gani yawa to to yanzu to ga yana zuwa wurin da ai dai eh. in dai wanga kenan haka na'am to sannan na biyu sannan na biyu zaki a ah, ita sai da ummu sulaimin din nan sahabiya ce lokacin da annabi ya yi hijira zuwa madina ita ta ɗauki da anas kamar yadda imamu muslim ya rawaita ya shi nan za mu karanta in Allah da kamar yadda imamu muslim ya rawaita da ta zo madina annabi ai na anas na ƙarami shekara goma ta ce ya rasulullahi ga ɗana min anas na baka shi ya ma hidima ya ce ba wani sahabi da ya san ce da ya shaida akan anas to mahaifiyarsa ai sahabiya ce ita ta kawo anas ta ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maka hidima ta sa hannu Sai ma wannan dindin tafan tarihi wanda zan kawo maka wannan maraji wanda zai je ya ga wannan maganganun cewa ta ɗauki ɗanka sayyidina anas ta kai shi gurin manzo Allah ta ce ga ɗana nan anas ya maka hidima ya rasulullahi idan ka duba muslim ka duba bukhari kai duk fitta yayi idan ka duba fala'il sahaba idan aka zo ana magana kan ummi sulaimin sai an kawo wajen da ta dauki sayyidina anas ta kai shi gurin manzon Allah tace ga dana nan ya maka hidima ya rasulullahi ya ce ba wani sahabi da ya san anas cewa ya hidima annabi eh, mahaifiyarsa ai sahabiya ce amma kare makalla Allah ya saka da alhairi kaga anan wanga hujja ban sani ba shede su sun zo yanke wannan magana saboda kaga anan ni hujjar da na doki shine inda har annabi annabi ai akwai sahaba akwai mutane da yawa dubbannai amma she ita har su da kansu suka ba da hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga wurinta ko ba an ce ga to inda annabi na shiga wurinta wajibi ne yana shiga wurinta yana akwai dangantaka dole ya san danta kuma gashi to ya ce annabi bai kai Anas ba gaji eh, ai kuma gashi kuma ka ce muna ita ta dauki Anas eh, Anas ta ba wa hadisi ne Sai huta na biyu kenan. Amma abin da suke fatawa wai wannan lokaci Anas dan yaro ne da Anas sallallahu alaihi wasallam zai iya zauna da shi yana gaya masa in ka ga mace ka ji sha'awanta ka shiga gida ka je ka gana da iyalinka in ka gana da iyalinka eh, kaga ana nufin yaro ne da annabi zai iya zauna da shi ya yi ah, zaki zaki ba fa wai annabi na zama da shi ya masa wannan hira bane wannan wannan kagen su ne annabi fa makaranta ne in ya fito fa fadansa fa si imamu malik kuma an gaya mana duk abin da ka faɗa rubuta ake yi ina annabi muhammadu annabi ba har qur'ani cewa me yasa wasu jama'a ta irin falaula na far min kulli firqatin ta'ifatin minhu liyatafaqahu fi din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يعذرون haka Allah ya gaya wa sabbai me yasa wasu ba za su dinga zama annabi idan wasu tafi yaki a dinga barin wasu saura domin su dinga gane addinin abu ya annabi ya magana wanda inda ba su na sun zo a gaya musu shi fa annabi makaranta ne na ɗaya ke na biyu mu nan muna yara ba mu balaga ba ana karatu a gaban iyayenmu akan zo ana magana akan hukuncin wankan janaba hukuncin kwanciyar aure hukuncin alittattafai makaranta ne ba yanzu a firamare ba a koya ma yara sexual type of sexual duk da mu ana ana yakan wannan abin ya saba mu tarbiyyar mu an na'am an ce ana karatu ba fa shekaru ake magana ba kuma da suke maganan cewa sirina anas wai yaro ne duk da dan je kan wannan magana amma yanzu dai abin da nake so an ji jarir bin abdullahi ya san anas cewa ya yi hidima wa manzo Allah ya ce mutanen Madina sun yi hidima wa annabi shi yasa an naga mutumin Madina nake masa hidima kuma yana guda wani cewa sai na Anas ya yi hidima wa manzon Allah ya san annabi sannan ga Abu Huraira ya ce ban taba ganin me kamanta sallansa da sallan manzon Allah ba kamar sai na Anas sannan ga mahaifiyarsa ita ta ɗauke shi ta kai shi gurin manzon Allah ta ce ka masa addu'a gashi nan ya maka hidima har manzon Allah ya masa addu'a wannan duk malaman tarihi sun rawaito wannan sannan ita kanta sai da Aisha zaki eh, kana jina muna jinka Hello? Na muna jin ka shayi, muna jin ka. Bana, amma kana jina ni bana jin. Eh, eh, muna tare da kai, muna tare da kai, muna jin ka. Yau, tunda kana jina shike. Yau. Sannan ita kanta sai dati na Aisha. Da yake kawo maganan cewa ta ce wai wai da na a Abi Sa'id al-Hudri da Anas bin Malik wai ba su da ilimi game da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi ya kasance suna yara ne to sai da na anas din fa ya girmu sai da aisha din fa kaga ko wanda sai da na anas ya girmu sai da aisha yanda na ah! gane wannan in maganin ah ina zuwa sai na Anas ya girbe na Aisha. Ba na jin ka, ba na jin ka ke faɗa. Ok, a rannan, a rannan sun ce wai ka duba shekarun da na Aisha hata ce wani yaro, bi na yaro. Ashe Anas ya girbe na Aisha. Zaki ba na jin ka, amma amma abin da na fahimci abin da ke lallai sai da na Anas bin Malik ya girme sai da na Aisha. Eh, cire cire ya fi sun ka magana kana da muhimmanci cire cire shayi. Eh, shayi cire cire mu jika. yanzu kana jin mu hmm, akwai magana kana nufin eh sai na Anas ya girme na Aisha ya girme na Aisha da shekara biyu domin duk littattafan tarihi in Allah ya kai mu karatu na gaba da dauko kaji shi sai na Anas annabi ya yi hijira shekaran

muƙaddara cewa wannan da zufan na jinsa. Eh muna ka muna ka muna ka. Eh, wallahi network na network na damun shayi. A nan dai gaskiya she mun ga su shaklamin in an zo na shek muna jin ka assalamu alaikum na'am zaki na muna jin ka kana jina muna jin ka to ita kanta sai da tana Aisha ta yadda cewa sai sayyidina Anas din sahabi a wannan magana mm. Kana jin zaki ko? Eh muna jin ka. Ita kanta sai da Aisha ta yadda ashe na Anas sahabi ne da ta ce lokacin da annabi ya rasu ta ce sun kasance yara ne a ƙa'ida kuma in dai mutum ya taɓa ganin manzon Allah dama daga cikin sharɗan su huba shi ne sukan ce malaman hadisi ko tarihi sun yi tarihin sahabi da tarihin najewa kala kala marra annabiya sallallahu alaihi wasallam man amallaki annabiya sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala islam wanda ya gamu da munzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi ya mutu kuma akan musulunci wannan shi ne sahabi eh kamar shi kamar ba su kore ba su kore cewa sahabi bane ba su kore wannan ba amma suna nufin yaro ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa manya manyan magana domin sun ce wai wannan hadisan nan a cikin maganan su wai wannan hadisai wai ba wanda ya rawaito shi Anas kaɗai sa'an shi kaɗai sani in dai cikin mutanen annabi ya faɗi me yasa wanga bai ce na sani na sani ba sa'annan hadisin maganar iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam wai kuma Anas eh, ya rawaito kuma wannan duka tawaya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mashhuri akwai ahad wanda mutane ɗaya ne suka nan kuma in dai isnadin sa ya inganta hadisi ne ingantacce ba muna magana kan cewa wai ana ya roki hadisin iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ba wannan muke magana ba wannan suna su shi abin da yake fada ranar cewa Anas ba sahibi bane ko kuma annabi bai ma san shi ba a a wai shi Anas ya san annabi amma wai bai ce ba sahibi wai Anas ya san annabi amma annabi bai san Anas ba to ai ba ci a cewa Anas ya san annabi amma eh. annabi bai san Anas ba to annabi ai ba sahibi bane dan ta maka ta'arifin sahibi an ce wanda ya gamu da manzon Allah mallakiyan nabiyya eh, sallallahu alaihi wasallam wa amana al-islami ko kuma da kan ce mallakiyan nabiyya hayya wanda ya ya ya gamu da manzon Allah annabi na raye ba gani na karama ne imani da shi mutaka kan mutunci wannan shine sahibi to in dai ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace ka ce annabi bai san shi ba okay Okay, duk sahabban duk sahabban duk sahabban da suka yi zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya san su kenan. Sosai ma kuwa in dai sahabi ne yana amsa sunan sahabi ko da misali da da mutum malamai suka ce mutum da ya zamani da manzo Allah a je yaƙi wani zamanin su ne da annabi ya karɓi musulunci a gun sahabbai amma ya yi zamani da annabi bai taɓa zuwa ya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ya ke kira. Sahabi ne. Annabi ya gama. Oh, shi arshe ya ga annabi, annabi ya gan shi sannan ya zama sahabi kenan. Nan shi ne sahabi. Ok, yanzu na fahimci magananka. Na'am. Eh, wannan ka'idar da malamai suka faɗa. To, sabila da haka zaki, ka ga mutum hudu sun sai da cewa ashe Anas annabi ya san shi. Ga Jarir bin Abdullahi, ga Abu Huraira, ya ce bai ganin wanda ya ba. ga mahaifiyarsa da ta ɗauke shi ta kai shi gurin manzo Allah ta ce ma hidima duk malaman tarihi ta san kuma ya shekara goma na masa hidima sannan ga ita sai da suna Aisha din da take cewa annabi ya rasu suna yara kuma bari ka ji dan ka gane cewa ba yaro na shekaru annabi yake nufi ba sallallahu alaihi wa sallam muna tare zaki ai sai da tana Aisha ba fa yaro na shekaru take ranan da na shigo program din da in ma ta faɗa haka in ma inganta duk da babu lokacin da ringa maka abinda malamai suka faɗa a kansa shine sai dai ta ce masa yaro a matsayin ta na ummul mu'minin okay inda ita annabi kuma qur'ani ya ce dama su ko da magana da shi ko mun girman sabon ko iyansu ne Allah ya ce fala ta hada anadin in da ku magana kada ku dinga saukar da muryan ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku magana kuma magana irin ga mai muna tare zaki na'am sabila da haka wannan maganar da take cewa a cewa su yara ne shi da abu idil huduri shi ba sai na ana lokacin da annabi ya zo madina sa goma ne yayi hidima wa manzo Allah shekara goma ita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama baya kala biyu wannan an ce ya aure ta shekara shida wani bayan shekara bakwai baya wanda ta fada da kanta wannan imamu bukhari da muslim ta ce annabi ya aure ta tana shekara shida ita ne ta shekara to annabi ya mutu kuma shekaran ta goma sha takwas ne kaga ko ɗan shekara goma sha takwas zai ce mai shekara ashirin yaro ba ba yaro ne na shekaru take yi sai dai yaro na martaba a matsayin ta muna tare zaki sosai wato ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati shi sai na shekaru ashirin kenan dan da na biyu kuma da yake gwada cewa yake cewa yana neman ki sai na Anas bai san hadisin manzo Allah ba tunda Aisha ta ce kaza kaza duk da fassarar da yi ma dan zo kanta amma na biyu idan har shekar Imam Anas sa 20 in maganar sai ta na Aisha din mukaddara a zahirin sa ana nufin ban san hadisi bane bai shekara 18 ya da ya kasu maganar in shekaru ne ake nufi muna tare zaki Eh, to shayi mun tsaya mun roƙe roke ka aje sauran bullet ɗinka gefe kamun Allah ya kai mu ranar Laraba. Eh, saboda lokacin tsalla. Na uku magana da yake cewa a dace wa ma ilmu hadisi ibn kudiri wa anas bin malikin da hadisi rasulullahi shi da ya tashi fasarawa cewa wai Aisha ta ce haka malamin su zama fara Aisha ta ce ku ji tsoron maganganun waɗannan magana wannan ya gwada bai san larabci ba domin ka ji ana ce ku ji tsoron maganar mutum in yayi aka ce maka ihzar ko iyakun wal kaza kamar da annabi yake gaya na hane ku da wani ko ku ji tsoron kaza ko inda ku kalama wani ku ji tsoron maganar wani amma cewa ta yi wa ma wannan waɗin a ka'idar larabci zai iya mu abin da muka fassara shi in ma ba kafin na zo maganar malamai da shi ne tambaya ta yi meye ilimin na anas ma ne al'aniya meye ilimin anas da abu ibi kudiri menene wato wato ce maka wato ƙololuwan iliminsu da hadisin manzan Allah kamar tambaya ne ba wai tana nufin ba su da ilimi ba ne domin a gaba ga tadribin rawi ana karɓar ruwayan ƙananan yara don irin su Abdullahi bin Abbas su abdullahi umara duk ba shekaru biyu su anas bin malik sallallahu alaihi ya shekara ba wani bai shekara ba irin anas din to in an ce ba a hadisi da shekaran su kanana ne to wa'innan hadisin da ita kanta sai Aisha ne zaki na'am shaykh shi a takaice innan ma sabai guda hudu da muka kawo masa sannan dan kawo masa ruwayan da sayyidina Abubakar ya aike shi Bahrain ya aiki sayyidina Anas din sayyidina Abubakar har da ya dawo ma daga yakin Bahrain ma kace ya dawo kace sayyidina Abubakar ya rasu sayyidina Umar ya samu har sayyidina Umar ya ce me ka zo da shi dan lokacin ma da ya aike sayyidina Umar ya ce sayyidina Abubakar ya shawo sayyidina Umar cewa wannan shabun samari din dan aike shi ne ka gani sayyidina Umar ya ce aike shi ai labibun mai hankali ne shi yace shabul labib yaro ne mai hankali samari ne mai hankali ka aike shi da ya dawo ka ce na umaru ya sai na abubakar ya rasu sai yake ce mace na umaru sai na umaru ce me ka zo da shi ya anas sai ya ce a'a eh, Shai, ai wannan wannan bai kayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam. a ita ne kamata ka. Na ce wannan bayan bayan wafatin hujjojin da ka kawo da farko ya isa eh, ya isa ka nan mu bar amma wanga ai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ne mu tsaya kan kamun kamun su dawo ya mana zaki ina zuwa sayyidina abubakar da ya wani banci shekara nawa ne ba shekara biyu ne da wata uku ba eh to da ya shekara biyu to kana tsammanin dan karamin yaron da bai kai hankali biyo shi dai aike shi wani gari ya je musulintarwa a je a jagoranci ya zama wakilin musulmai a gurin shi tsaka dan shekara biyu ne da aka haife shi da kurwan manzo Allah har girma aka kira shi shagu saurayi <laughs> kaga wannan yake gudan zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da suke ta magana ne irin na rashin hankali abubuwan da zaki karkace na kaurara amma a gurin malamai wannan magana ne eh, eh, shayi shayi don Allah kana to mu yaka kanmu yaka fahimta muke muke bukata kanmu yi wani ah, maganganun da bai dace ba gaskiya darajojin sabon manzo Allah sai an eh. kawo an bin malik a ciki an kawo mahaifiyarsa a ciki to wani ya zo ya ce ba sabon manzo Allah ba annabi wa ce yanzu wane ne ya gwada mu duniya cewa a karara rashin ilimin da rashin kuma ba da malami kun ba Eh, amma shayi don mu tausasa maganan kamu kamu yi maganan da gaskiya eh, eh don kamu muka ka bi ba daidai ba dan kawo maka amma na ga maka sai na Abubakar ya aike shi ya dawo kuma ya samu ya rasu ya samu ɗan shekara biyu ne da ake shi za a ce ran da annabi ya rasu shekara biyu ne da uku yana To, shayi lokaci ya kai saboda lokacin juba nake gudu. Yau ba yau yau ba ranar karatun ka bane yau a'a mun zo ne saboda kan abin yayi maka yawa. Amma saboda lokacin juma'a ya kai mu tsaya haka. Jama'a za mu kira biyu kacal biyu kacal saboda lokacin juma'a ya kai ku ya kuri. Uh, ah, kowa za ka kira kai kokari ka saya kan topic ka tsaya kan topic salamu alaikum wa alaikum salam ba wa Allah sunan karga nake kira to masha Allah malam shamsu kana tare da shak brandi na kawunan layi tambaya ta ga babban malami na ji ya zuba abubuwa kawai dai tambayar da muke yi a nan shine kamar wannan magana tasa zan fara da gabar maganarsa ta ƙarshe cewa wani mutum ya ce um, anas ba sahabin annabi ba ne to ya kamata duk abin da mutum zai faɗa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani wala yajimanna kum shan'anu qaumin ala Allah ta'adil muna jinka kamata ka dinga faɗar iya abin da ya faɗa tukun sai ka yi raddi. Domin sau da yawa kusan sai ka ga mutum yana so ya yi raddi amma sai ya canza magana. Hmm. Sai ya canza abin da ba shi mutum ya faɗa ba sai ya nasabta wannan mutumi da yake ki sai kuma sai ya ce zai masa raddi. Hmm. Shi malamin da ake so a yi magana a kansa cewa ba inda ya ababen bauta sahabbai ababen bautarsu cewa yana so a kawo masa inda Anas ya san annabi. So a a a a kai maka juya magana. Ai da malam yawan ga magana na gyara wa malam. Ya hakuri she malam ya kawo mini tarifin sahabi. Kai kuma ka ce wai inda Anas ya san annabi ya hakuri barin kwarancin ka. Tsaya tsaya ka ji ne ya hakuri. Ah, na gode ka ce inda anas ya sa annabi a ah, malamin ya ce inda annabi ya san anas saboda a ah, anas dai zai san anas anas dai zai san annabi amma inda annabi ya san anas abinda shi malamin ya yi magana kenan ne magana maganar nema da na yi ta sarki ai a uh-huh. yana so ya canza wa mutumin da yake son wato da ya kodan wata kiyayya ko wata haji tamfi nafsi a kuma gazaha ka fahimce ni shi kuma malamin abin da ya cewa yana so a kawo masa inda annabi ya san anas har yi misali da sanayyar annabi da bilalu ya misali sanayyar talha da bilalu ya ba da samfur cewa to ga irin sanayyar da nake so a kawo min da haka kamata ya malam kafin malam ba magana zai canza ba kawo sanayyar ya kamata ya yi wannan kenan sannan game da maganar da malam ya cewa kamar ah, gaskiya ne mu a wajenmu da yawan hadisan da suka dafa suka taba alfarma na rasulullahi to za ka tarar cewa anas shi ne a gaba gaba wajen ruwaita su amma yanzu ina so in ji meye matsayin maganar ma meye matsayin meye matsayin malam akan game da maganar anas cewa inna abi wa abaka fil a ba mu kai wurin ba mu tsaya kan inda annabi ya san anas kaga shi ne musu kamu kamu cakuda abin mu tsaya kan haka eh ya koyi kamu cakuda abin mu tsaya mu tsaya kan inda annabi ya san Anas kamu bara abin ya fada da yawa mun zo kadan kadan ka gane in abin ya fada da mun ba kaya ansa wannan ba za zo wannan kaga zai kawo matsala yasa mu tsaya kan inda annabi inda annabi ya san Anas kaman kan da kai tambayanka shine most important mun gode maka sosai Allah ya saka dan ka fahimta sarki sarki sarki wannan magana ba tambaya ne ba na yi wa malam gyara ne duk da dai su malamai ne ba a yi mata gyara a a a eh hakuri kola kola kola kai magana afwan kai magana mai kyau kaka bata maganan ka don Allah mu tsaya kan tambaya ya hakuri a ba dan tsaya ba kola jinan jinan jinan ya hakuri ya hakuri kaga da malam ne ya zo haka shi ma muka gyara mai wuri kaga bai kamata mu yi abin kamar wasan yara ba ba gyara kai ba kai tambayan ka shikenan magana mai kyau ya baka amsa shikenan kawai ka gane karatu ya ci gaba amma in za mu yadda irin abu haka yana shigowa karatun ba zai ba zai yi nisa ba shi yasa don Allah mu tsaya kan haka aji masha Allah mun gode to bismillah shek yawa to maganan da ya bugo yake faɗa cewa malamin ya ce a gwada masa inda annabi ya san Anas na'am bai ji hadisin da muka mahaifiyan Anas bane ummi Sulaimi ga muslim nan a hannunmu okay okay to ba mun gani to ga muslim dai bari ga ya masa juz'in wannan muslim ne wanda imamu nawawi ya sharhinta mujalladi na takwas Da ya duba mujalladi na takwas ya duba shafi a juz'i na shida juz'i na shida shafi na ashirin da tara ya duba falalan anas bin malik hadisi daga samitu qatadata yuhaddisu an anas an ummi sulaimi annaha qalat mahaifiyan anas tace ya rasu rasulullahi khadimuka anasu. ta zo gaban manzon Allah take ce ya rasu rasulullahi ga mai maka hidima anas sallallahu alaihi wasallam ka roƙa masa Allah faƙala sai annabi ya ce Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barak lahu fima a ɗaitu ka ji abin da annabi ya gaya mm. Mm. annabi Allah ka ba shi arziki mai yawa ka ba shi ‘ya'ya mai yawa ka kuma masa albarka cikin abin da ka ba shi wannan imamu musulun ne rawaito na hadisi mahaifiyarsa ne ta ɗauko shi ta kai gaban annabi ta damka shi ta ba wa annabi hadimin ka gashi wannan da Allah tatsuniya ne ruwan bagaja ne wannan abin da muka gaya masa ya ce a kawo wanda ga mahaifiyansa sannan ga jariri bin abdullahi na gaya masa sahabi ya je ya duba shi ma a wannan jiz'i na shida duba shafi na ashirin da shida dai ga falalan babu babu min fada'il jariri bin abdullahi radiyallahu ta'ala dan abdullahi wanda yake cewa na ga mutanen madina suna aikata wani abu annabi ban ga wani mutum ba wani mutum da sai na masa hidima shi yasa yace ya kama yake hidima wa sayyidina Anas ashe ya gwada sayyidina Anas ya yi hidima wa annabi Muhammad sahabi ne shi ma jariru sannan ita kanta sai da na Aisha din ta ce annabi ya rasu suna kanana kuma gashi ya zo madina shekaran sa goma lokacin da annabi ya zo ya rasu shekaran shekaran ashirin ashe ba yaro na kananan shekaru ba ne yake ke sai da tana Aisha ta san cewa annabi ya san shi ya yi zamani da annabi ya ga manzon Allah sahi to shi ya ce wai malamin na cewa ne a kawo waye ya san waye ya san annabi ya san Anas wannan ba sabai bane na'am bai ne to ta da ta mutum uku a takaice mutum uku sahabbai ne mahaifiyansa sai da tana Aisha irin maganar da take faɗa sannan kuma ga jarir ɗin abdullahi bayan wancan da maka masa na bakar ya aike shi bare kuma da shawaran na umar kuma ya dawo ya samu sai na umar suka sai na bakar ya rasu ba su sai a ɗan shekara biyu ne suka aike shi hmm. ya magana hankali bare kama ba zaki a zaki ɗaukan kolan wani kolin da ne eh shayi To, salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu last caller. Alaikum salam sunana Umar Adamu daga jihar Gombe. To, masha Allah, Malam Umar kana ta da Sheikh Brandi na kawanan layi. Yawa ina yi wa malam fatar alkhairi da fata yana lafiya. Yana jin kai na amsa. Yawa, to ni ma abin da zan faɗa wa malam shine abubuwan malam kamar ya soka daga maganan da malam Lamin ya faɗa ko bai fahimci ma abin da malam Lamin ɗin yake nufi ba. Eh ya kai ka fahimce shi to kai kola. Yawwa hadisin da ya sha yanzu a cikin musulun ina ji na ji da bakin shi yake an Anas. Ok wato Anas wato hadisin kamar Anas ya yi wa kansa shaida kenan ko. Yawwa to kuma duk maganar da malam Lamin yake faɗa. Eh. yake tare da wani wanda wani ya bada shaidan anas a gaban annabi ba wai ok kamar wanda a ce sai na umar ko sai na bakar ko sai na eh, Abu wurar da su rawaito su ce su sun gani ba wanda shi anas kan kansa yawa kan shaida ba yawwa malam sarki zaki ka kwance ni ok na'am abin da ake ba hadisin da an zai tare da wani sahabi ba wai an anas ba oh wato wato wato yau wato yau na ce a duba na da safe kafin mu hau na yi hira da malam burani di wannan ba wannan nawa kai na shaida ne a'a in bari wani ya mini shaida haka kuke nufi malam burani wasu yana da wanga hadisi amma hadisin da ake nufi wani ya yi wa anas shaida amma ba anas ya wa kansa shaida ba ne wa mala to masha Allah mun gode saka da alheri <laughs> na'am na'am na'am ah, alhamdulillah da kai karatun nan da shi malam wane ne malam lamin ko eh kai dai ka sani abin da ya faɗa cewa yayi annabi bai san anas ba ya faɗi wannan magana annabi kuma ya je ya ɗauko oge ne annabi bai san anas ba a kawo masa kuma sahabun da ya gudu cewa annabi ya san anas shi ne kuma yanzu muka kawo na ɗaya ke mun kawo masa ya ji kuma ga mahaifiyarsa ta tabbatar cewa annabi ya san shi ta kawo shi gurin annabi ga sai da aisha ga jirir bin abdullahi mun tabbatar masa da wannan cewa anas sahabin manzo Allah ne na biyu yadda yake so ya zuke din da yake cewa a kawo masa wani wanda ya faɗi wani falala wani sahabi to wannan ba ka'idan ba ne wannan ka'ida ce ta nasu ba ma ba ka'idan malamai ba ne ka'idan malamai ka'idan eh. malamai ya ɗauki sahihu muslim ko bukhari in aka ce aka ce wannan kitabu manaqib sahaba babi littafin darajojin sahabbai to kowane sahabi aka zo kansa yadda su malama hadisi sun fi so shi da kansa yayi ta'arifin kansa shi kansa sahabi shi yake identify kansa hmm. kuma wannan ba fi ce ba kuma ba ka'idan malaman hadisi bane ai ranar da na bugo na ce masa da Allah wani malami ne in ka na masa wannan wani malami ne littafi ne magabaci yake yace cewa Anas ba sabon annabi ne waye ya faɗi wannan magana yace ni ko ya rena kawo masa waye ba yace to ranar da ni karatu har kuka bani dama ko ce ni kuma dan kama shi ne kawo daga eh, don Allah kolas ba za mu da kira ba kuma ku yi hakuri lokacin lokacin sallah ya kai muna so ba shayye muna addu'a kamu jama'a ku yi hakuri wannan sanarwa ne fa akwai ranar da shaidai zai karatu ranar laraba yau sanarwa ne ku yi hakuri shi za mu roki shayye muna addu'a na da yawa ka shayye ga Abdullahi dan Abbas dan uwan manzala ne kani yake annabi Muhammad ga babu falalan sanan Imam Muslim ya kawo ga na jarir ga na Abdullahi bin Umar ga na Sayyidina Anas din ga na Abdullahi bin Salami ga na ah, ga na Hassan bin Sadiq duk waɗannan waɗanda ya kawo in ya zo ruwaya da kansa yakan ce an wani an wani ya ce wani ya ce shi sahabin da kansa da biya da an ce a al'ikirar ko aulabi shi furici ka tabbatar ma kanka abu ya kuma shaidu su kawo wannan ƙa'ida ne na malamin biki mutum ya tabbatar ma kansa cewa lallai kaza ne kaza wannan wannan wannan mutum ya kansa shaida ba kan Anas bane yawancin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk an yi haka idan su ce to ba ka a ganin su ba in suka tashi ba anas da su shi ɗin su faɗa ba eh muna ji muna ji muna ji yawa haka ba anas ne shi ɗaya dan an ce an anas ya gwada wa shi yake faɗa maka zama duk ga sunan sa abdullahi bin abbas barin karanta maka falalan abdullahi bin abbas kaji a cikin musulmi jizgi ne shida lokaci to minti ɗaya da ya kawo ruwaya daga a warƙa'u ɗan umar ya ce na ji ubaidallahi ɗan abi ɗan abi yazida yuhaddisu an ibn abbas annan nabiyya ataka atalkhalla daga abdullahi ɗan abbas haka in ka zo daga abdullahi bin umar din ma shi ma in ka zo falalansa ya kawo ya ce an an ibn umar qala ra'aytu fil manami ka ni fi kid'ati istabraqi haka da ka ji duk kowa shi yake faɗan kansa yanzu idan ka je interview zaki ana so a ji tarihinka sai ni da shehu muhammad nasir muka zo muka ce ai zaki dan nijar ne a yamai aka ajiye ka tashi faɗan magana kai dan najeriya ne a kan waka ake ka da allah nawa da aka a na za ka ɗauka sai aka tunan ka'ida ne ai mutum ya faɗa abu da bakinsa ne ya fi akan shaidu su zo su faɗa ko ko aka ce ba aka so ka ko ko aka ce ana da kan aka tashi yanke hukunci sai an tabbatar maka da laifin ce kaya sai ka yi furuci kaya kai ka ta tukunna yanke ma hukunci sai sai da ballantana kuma kai da kanka kace ni ne kaza wannan ka'idan ba na ilimi ba ne in kuma ka'idan ilimi ne su kawo mana wani magabata wanda suka ce duk wani sahabin da ya yi bayanin kansa ba wai wani sahabi ne masa saida ba to wannan saidan ƙarya ne ta wani wani to to insha Allah jama'a ku ya ku shayi shayi brandin za mu ajiye nan eh Allah ya yarda na shek na muna so idan sun ta shiga mana kawo mana ai mun ce mu kawo wa ya tabbata cewa shi sabon annabi ne annabi ya kai shi mun kawo to su suka mana sahabi daya wanda ya ce Anas ba sahabi bane da isnadi ingantacciya kuma sahabi da su kawo mana na tambayan ya ce mu ni ma in kawo to kawo mana sahabi amma shai ba na fi so na ji ka kawo mana tarihi eh, tarihi sahabi amma na fi son zama mu aje magana mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san Anas ba amma kan mu ce ba sahabi ba na san kai muna tarihi amma na fi son mu yi shi gwari gwari ya hakuri shi na fi son mu ce kamar kan da yace wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san Anas Anas ne sa Anas amma muka ce ba sahabi ba gaban annabi kuma tana ce ya addu'a kuma da annabi ya masa duk duniya kuma ta sai da ya kuma Aisha tana ce ba menene ilimin da hadisin manzo Allah da musu a cikin annabi ya suna kananan kira gani ba kananan shi ba kira to shai shai ya kuri ai shai <laughs> in Allah ya yarda shai ni na fi so shai na sharuwa sharuwa sharuwa shai na na fi so in Allah ya yarda ai yau sanarwa ne kawai yau sanarwa ne amma ranan karatunka in eh, Allah da ga bullet bullet duka muna son ka fito muna ne saboda kaga abin da yasa magana ake yi na annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kan da ka tambaye ni ai wani zai ce a ah, to ai wannan tarihin kaina ne to amma a ah, wai magana ne da ake irin manya-manyan maganganu a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa dan yaro karami kuma ba wanda ya sani shesu su kaman kan da suke magana kuma gashi na a yanzu kai ka nuna mana anasin da kan da ake batun yaro ba yaro bane haka saboda in an ce magana na na Aisha za su da su kafa hujja da shi shi Anas ma ya girmi na na Aisha da shekaru biyu to kaga wanga point ne ka kawo amma muna son ka yi hakuri a je sauran bullet ɗinka in Allah da ranar karatun karatunka ai yau sanarwa ne ranar karatunka ka zo muna da sauran ina za mu so kai muna addu'a yanzu saboda lokacin sallah ya kai Allah ya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam zamiya Allah ya faɗa mu da malamai Allah ya mu da amin network ya ah, malam yahuza haba don Allah wannan ah, comment da kai bai ba ban ina son kai da kanka ka goge kuma ah, bai yi ba wala Allah kana kallo mu kuma kai wala Allah kai babba ne mai girma da wasu ba fahimta muke so kaga shi ma malam branding ma da yake magana ma ina ɗan tsayar da shi da wasu ababa bai da ka ku bar mu yi haka ku bar mallumman mu su kawo mana fahimta abin da za mu fahimce mu duka gaba ɗaya ka gani amma wani zagi wasu ababa don Allah ba daidai bane ba daidai bane eh, fahimta ne ga maganar da malam Lamini ya faɗa ga kuma maganar da malam Burhanin zai faɗa to amma yanzu kai zo kai wannan magana shin ciwo na blog ga ko menene kaga ba daidai bane yasa dan Allah don annabi kai da kanka ka goge abin da ka rubuta kuma za ka yi magana kamar magana na annabi sallallahu alaihi wasallam wani za ka yi magana ka faɗi alkhairi ka yi hakuri da girmamawa don Allah da kanka kai da kanka goge abin da ka rubuta to bismillah shek malam yahuza mansar ban ji kai magana ba da kai nake magana ah, jama'a ku hakuri za mu tsaya nan saboda lokaci yanayi na lokaci ku ya hakuri saboda yanayi na lokaci za mu tsaya a nan in allah ya da allah kai mu a ranar laraba za mu zauna da shi malam bukhari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam rabiu na yanka to malam yahuza na yi maka magana ta hankali baka ji ba to shi kenan Tunda kai da kanka baka goge ba to ni zan goge na baka dama na fahimta ban san ka ba to amma tunda baka yi haka ba to ni zan goge to wannan kama ka bani dama cewa next time in ka irin abu haka in blog ka kenan ka bani dama kenan sana maka magana ta mutuntawa abinda kai kai ba daidai ba ne ba daidai ba na yi maka magana ka goge baka goge ba kuma baka, tanka baka ce komai ba to ba zan block ka yanzu ba zan goge amma ka ni dama next time in kai abu haka in yi blocking ka kenan gaskiya ba za mu zo mu tsaya ba kai luma ana ana zage su ana cin ana cin mutuncin su ba daidai bane to na gode maka ka tanka yanzu na gode maka Allah ya saka maka da alkhairi malam Yahuza Mansur Allah ya hada hankulan mu tare Allah ya fidda shedan da ci tsakanin mu Allah kai ma ka yi hakuri kaji kai ma ka yi hakuri ka hakuri malam Yahuza Mansur assalamu